Kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Sai kuma Alfa rediyo a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta yanar gizo a kakan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau. Juma'a goma sha ɗaya ga watan Oktoba na dubu biyu da goma sha tara. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga kanin labarai. Firaministan ƙasar Habasha Abi Ahmad Ali ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya wannan shekarar da ake kira Nobel Peace Prize. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga ƙasar Turkiyya da ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya a raharan da ta kai arewa maso gabashin Siriya. Haka kuma za a ji cewa ƙungiyar da aka fi sani da fafutuka kare muhalli da aka fi sani da Friday for Future yanzu haka ta yaɗa har zuwa Najeriya. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji yadda aka yi bikin ranar yara mata na duniya yau 11 ga watan Oktoba a Najeriya da Nijar. Taken ranar na bana shine mata ba gudu ba ja da baya. Hakanan kuma domin raba zare da abawa za ku ji wani rahoto na musamman akan mukamin SA wanda aka saba nadawa a Najeriya. Amma duk wannan sai bayan sarfilu ya karanto mana labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an lafiya ga cikakkun labaran duniya. Firaministan ƙasar Habasha ko ethiopia abi ahmad ali ya samu nasarar lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekarar da ake kira nobel peace prize saboda ƙoƙarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar ƙasarsa eritrea Berit Reis Anderson da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel wanda shine ke bayar da wannan kyauta ya ce an zaɓi abi ne saboda jajircewa da ya wajen kawo ƙarshen rikici tsakanin ƙasarsa da Eritrea cikin 'yan watanni bayan da ya hau mulki a shekarar 2018. babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yaba da wannan zaben da kwamitin ya yi kwamitin lambar yabo ta nobel da ke norway ya bayyana cewa abi cikin kwanaki 100 da zama firaminista ya ɗage ɗaɗɗiyar dokar ta ɓacin da aka saka ya kuma yi wa dabban fursunonin siyasa afuwa tare da kawar da duk wani shinge da aka saka kan yada labaru ya kuma dawo da ƙungiyoyin adawa da aka haramta a baya bisa doka ya kuma kori shugabannin sojoji da farar hula da ake yi wa zargin cin hanci da rashawa tare da ƙarawa mata ƙarfin gwiwar adama da su a fagen siyasar habasha Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga ƙasar Turkiyya da ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya a haran da ta kai a arewa maso gabashin Siriya. Sakatare janar na ƙungiyar NATO Jens Stoltenberg ya bayyana damuwar tsaro da Turkiyya ke da shi akan mayakan Kurdawa na Siriya. Amma ya gargaɗin cewa kai har-har zai iya dawo da hannun agogo baya akan nasarar da aka cimma kan ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Stoltenberg ya yi magana a wajen taron manema labarai a Istanbul tare da ministan harkokin wajen turkiya mevlut kafisoglu inda kafisoglu ya ce turkiya na tsammanin haɗin kai daga ƙungiyar NATO kan barazanar da take fuskanta. turkiya ta bayar da rahoton farko akan rasa sojojinta da ta yi a cikin kwanaki ukun da ta kai hari a Siriya. ma'aikatan tsaron ta ce sojoji wato wasu sojoji uku sun samu rauni ba tare da bayar da wani cikakken bayani ba. haka kuma an bayar da rahoton mutuwar fararen hula amma akwai wahalar tabbatar da yawan mutanen da suka mutu ƙungiyar da aka sani da fafutukar kare muhalli wato da aka fi sani da friday for future yanzu haka ta yaɗa har zuwa najeriya inda wata yarinya ya shekaru goma sha shida fezwin iwu ke jagorantar ta wannan shiri da ya faru ne daga wata matashiya 'yar ƙasar sweden greta thunberg wadda yanzu haka miliyoyin yara 'yan makaranta a faɗin duniya ke cikin shirin waɗanda ke neman a ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan matsalar ɗumamar yanayi. Fezwins eu mai shekaru goma sha shida 'yan rajin kare muhalli wadda ke wadda aka kwatanta da Greta Thunberg ɗin Najeriya tana son Najeriya ta bayar da ta wajen yaƙi da sauyin yanayi. domin cimma burinta ta fara dasa bishiyoyi a yankin makarantarta da kuma unguwarta tana kuma ɗaukar ledoji tana sake sarrafa su wajen samar da ledar rufe gashi. Fesu ta ce na fara jin rashin jin daɗi a duk lokacin da na ga wani ya jefar da wani abu daga taga ko daga wato mutane suna zubar da shara ba ta hanyar da ya kamata ba. Tana jin tamkar suna cutar ta ne sai ta fara tunani akan haka inda inda ta ce idan aka kalli abin da ta wata hanya suna cutar ta ne saboda ta ce idan har ba ta ɗauki mataki yanzu ba ba lalle ba ne ta samu wani zamani nan gaba. a yan kwanakin nan ɗaruruwan yara 'yan makaranta a najeriya sun shiga boron zuwa makaranta da ɗalibai suka yi a faɗin duniya da aka fi sani da friday for future to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an shirya tsohon jakadan amurka a ƙasar ukraine zai bayyana gaban mutum da ke binciken yiwuwar tsige shugaban amurka donald trump na majalisar wakilai duk da haka babu tabbacin cewa kwamitin zai samu damar zama da marie yovanovich fadar white house ta ki amincewa da shiga wannan bincike da ake tana ikirarin cewa binciken baya bisa doka kuma ya zuwa yanzu ma'aikatar harkokin wajen amurka tana wato ta hana jakadan amurka kungiyar tarayyar turai magoyan bayan trump gordon sondland ya bayyana gaban majalisa domin amsa tambayoyi. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da cewa bai yi wani laifi ba dangane da tattaunawa wayar tarho da ya yi da takwaransa aikinsa na Ukraine, lamarin da har ya janyo aka fara binciken da mai yiwuwa ya kai ga tsiye shi. shi ma zelensky shugaban kasar ukraine ya bayyana cewa babu wanda ya tarsasa shi a kiran wayar da trump ya neme shi da ya kaddamar da bincike akan wato mai neman a tsayar da shi takar neman shugaban kasa kuma tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden da ɗansa hanta a ɗaya bangaren kuma an kama wasu abokan hulɗar lauyan shugaba donald trump rudy giuliani su biyu bisa tuhumar da gwamnatin tarayya take musu na ba da gudunmawar dubban daloli ba bisa ka'ida ba ga wasu kwamitocin yakin neman zaben jam'iyyar republican ciki har da wani kwamitin mai goyon bayan trump da ake kira pac dama masu binciken kan batun tsige shugaba trump na neman 'yan kasuwar su biyu waɗanda suka fito daga jihar florida da ake kuma zarginsu da taka rawa wajen makarkashiyar da ta kai ga cire tsohon jikadan amurka a ukraine a bara. jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun kama lev fanas haifaffen ukraine ɗan amurka da ivo fruman haifaffen belarus shi ma ɗan amurka a filin jirgin saman dallas da ke washington a yammacin ranar laraba yayin da suke ƙoƙarin ficewa daga ƙasar. labarin duniyan kenan kuka saurara. Madalla. A yau sha ɗaya ga watan Oktoba ne a duk faɗin duniya ake bikin ranar yara mata. Ita dai wannan rana rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe don jawo hankalin jama'a akan irin halin da mata suke fuskanta kamar rashin karatu, auren wuri, cin zarafi, da ma batutuwa da dama baya ga matsaloli daga cikin manufofin wannan rana ita ce nuna wa duniya irin gudunmawa da mata za su iya bayarwa wajen gina al'umma in an kula da waɗannan haƙoƙin nasu kowace shekara ana yi wa wannan rana take na musamman inda a bana ma ba a fasa ba taken na bana shine mata ba gudu ba ja da baya domin karama wannan rana a ƙasar niger wata ƙungiya mai zaman kanta ong ta shirya taron bita wa yara mata don fahimtar da su hanyoyi da za su iya bi don kare kansu tare da yakar cin zarafi da ake musu wanda yake hana su cimma wata, burinsu mai muhimmanci a rayuwa suli mumuni barma yana ɗauke da ƙarin bayani La situation sécuritaire de notre pays laisse paraître une forte propension des femmes nigériennes. Shugabar kungiyar ONG New Challenge ta Zainab Musa Kaka kenan tana mai bayyana yadda matsalar tsaron da ake fuskanta a Nijar ke shafar rukunin mata. Misalin yadda wasu matan yankin Zandar ke kwarara zuwa kasar Algeria da sunan cirani yayin da a yankin Difa 'yan ta'adda suka sace mata da yara kimanin 39 a Angalewa a shekarun baya. Mufari kenan wannan taro ke mai da hankali akan zaman lafiya. leadership féminin en lien avec le développement durable et la consolidation de la paix. 'Yan mata kimanin ɗari daga yankuna takwas na Nijar ne ONG New Challenge ta gayyato domin faɗakar da su irin nauyin da ya rataya a wuyansu a yunkurin da duniya ta sa gaba wajen kare hakkin 'yan mata a cewar Zainab Musa Kaka. Ya kamata a ce sun sani yaya ne a su na mata harka sante sexual and reproductive ya kamata a waye musu kai don saboda biskai ga auren yara su in sun ka koma cikin region insu ya kamata in sun ga za a yi ma yarinya aure ko a hidda talakol duka ya kamata wa'an abubuwa su ne ya kamata su hana su ne 'yan matan ga muke so kamar su zamanto sun karfafa ma 'yan uwansu da suke cikin ƙauyuka gwiwa an hwasa duk wani abu da bai da kyawu da ke bata ma ɗiya mata rayuwarsu. Amfani da yanar gizo ta hanya mafi a'ala na daga cikin abubuwan da wannan taro ke kokarin ganar da mahalartansa. Muna gani yanzu kamar bisa kan internet inga da ta taho sai ku gani ana sa 'yan uwanmu mata ba su sani ba soyayya tana kai su sai su ɗauki hotuna zindir suna aika ma samari daga baya sai a watsa cikin gari kenan za mu gaya musu da ke wannan internet ɗin akwai akwai yadda ya kamata a yi itilizan shi kama abubuwa masu gyara rayuwar mata yanzu ne muka fara abu da yawa na zuwa baya gwamnatin jamhuriyar nijar ta yaba da wannan yunkuri na ong new challenge domin a cewar ministar cigaban mata madam elbak zainabu ta bako mataki ne da zai taimaka a kare mata daga shiga ayyukan kungiyoyin tayar da kayar baya lamarin da zai ba su damar bada da gudunmuwa a ayyukan cigaban kasa in jita. être un acteur de changement. A yau Juma'a ne ake rufe wannan taro da aka shirya a ƙarƙashin jagorancin uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hajja Aishatu Isu Muhammadu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Sulimu Mini Barma da wannan rahoto. Mukamin SA wato mataimaki na musamman mukami ne da zababben ɗan siyasa ko gwamna ko shugaban ƙasa yake yi wa wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsa don taya shi aiki. Duk da cewa akwai mutane da dama da suka rike wannan mukami da kuma waɗanda suke rike da shi a yanzu. batun ayyukan da mai rike da wannan mukami yake aiwatarwa abu ne da mutane ba su fahimta ba duba ga yadda adadin masu waɗannan mukamai ya bambanta daga wannan jiha zuwa wancan a dalilin haka ne wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya haɗa mana wannan rahoto na musamman akan mukamin sa zargin zuba mukaman masu baiwa gwamnoni shawara na musamman da ake kira sa a turance da ake yi wa wasu waɗanda aka makalkala waɗannan mukamai a matsayin tukuicin siyasa ya sa wasu masu rike da irin wannan mukami karin haske game da irin abubuwan da suke a gwamnatance maganar ba da mukamai masu taimaka na musamman samar 200 zuwa 300 har 500 a wasu jihohin dai ya riga ya zama ruwan dare a Najeriya abinda wasu ke jinginawa da matsayin tukwicin siyasa ko biyan 'yan siyasan da suka fi tafiyar jam'iyyar da ta kafa gwamnati a jihar da aka ba da waɗannan mukamai. Alhaji Mukutar Garba mai gamo ɗaya daga cikin masu taimakawa gwamnan jihar Kaduna kuma ya ce a gaskiya akwai bambanci a jihar Kaduna. A tabbas ana ba mu ofis zo na ka gani an ba shi matsayin mataimakin mai taimakawa gwamnati na musamman wato mana special assistant kenan a turanci kowa na bashi ofis din shi wanda zai aiki aikin da aka shi ya yi ana cewa mafi akasari wannan mukami na sa ko mai taimakawa tukuici ne da akan ba 'yan siyasa yi siyasa ne aka biya gaskiya ba gaskiya ba ne wanda ya faɗa haka dai da gwamnatin baya dai haka ne amma yanzu gaskiya ba haka ba a wannan gwamnatin namu duk wanda ka gani kusan cewa kwarewar shi ne ya kawo shi da kuma ko kuma ana ganin cewa akwai irin gudunmawar da ya kamata ya bayar na musamman kisa aka kawo shi gaskiya ba siyasa ba ne ya kawo na gani yanzu ana maganar wani lokacin idan kun yi yawa ne wasu ba ma ofis kuma wasu ma ba su san me za su taimaka din akai ba eh abin da yasa aka ce an yawa ai ma da akan ga sai kaga an diba mutane kamar gurin 400 masu taimaka ma gwamna kisa kaga lokacin ma ba su da guraren da za su zauna ba masu da ofis wayansu ma gindimin gurin suke zama wayansu ba su zuwa gidan gwamnati to amma wannan da aka dawo da shi bai wuci guda 100 ba ko 70 kowa yana da ofis ɗin shi kuma kowa yana da abin da zai yi sai dai wasu da suka rike irin waɗannan mukamai a baya cikin jam'iyyar PDP da APC duka dai a jihar Kaduna sun zo da mabambantan ra'ayoyi game da wannan mukami na masu taimaka na musamman a jihar ta Kaduna sunana Haruna Bakar Jimiyo Jaji na rike babban mataimaki na musamman wanda ake cewa SSA daga 2011 zuwa 2015 lokaci lokaci muka rubuta ma gwamnati kuma akan kai ma girma gwamna kuma gwamna yakan aiki da abin da muke rubuta a ina ofis din ta yake? ina eh, zauna a gidan gwamnati ne kuma dukkan muna ƙarƙashin ofishin gwamnati wasu na ganin tukuici ne na yanayin siyasa saboda irin ku kun yi siyasa kun yi kokari ake biyan ku a matsayin wahalhalun da kuka yi a to in ma an ɗauka ɗin tukucin ne ana iya cewa haka domin aishi shi dan siyasa duk lokacin da ka zo za ka yi kamfen ko za ka yi nemi wani mukami irin wannan za ka jawo shi domin wannan siyasa ma da ka ɗauko shafi ka sanin inda za a ji kuma in aka samu nasarar nan shi yake tare da mutane domin ai shi ne ya je ya tallata ta a wajen mutane to in baka haska shi ba to ta yaya za a yi gwamnati ta rishin wa'incan mutanen kaga abu ne mai kyau to sunana sa jalal falal tsohon mai taimaka ma gwamnan jihar kaduna akan harkokin hikimar tsare-tsare wato irin waɗannan mukamai suna tallafawa gwamnati ne ta fuskan da aka baiwa shi mai rike da wannan mukami amma ana cewa kamar tukuici ne na siyasa kawai waɗanda suka yi taimaka wajen ganin an zaɓi gwamna. Wannan ya ta'allaka ne akan irin alaƙan shi wanda aka baiwa mukamin da gwamnan ko kuma irin shi gwamnan. Amma da yawa za ka ga cewa irin waɗanda ake baiwa waɗannan mukamai saboda fuskan da suke da shi na siyasa to a ba su wannan mukamai saboda hankalin al'ummomin su su kwanta su ga cewa ana yi da nasu. To ko doka ta yi bayani akan adadin waɗanda gwamna ya kamata ya baiwa wannan mukami na masu taimaka mai na musamman? wannan ce tambayar da na yi wa tsohon dan majalisar wakilan tarayyar najeriya kuma lauya a najeriya barista ibrahim bello rigacikun babu wani rubutaccen doka wanda ya ce ga shi dole ko daga chairman ko daga dan majalisar jiha sanata gwamna shugaba da cewa sai sun bada mataimakai to amma irin kasance cewa ne a kowane shugabanci akan samu wani kuma shi shugaba zai wuya hannun shi kai gabas da yamma kudu da arewa dama da hagu so da akan kirkiro ne za a samu a bada special a wata masu taimaka mashi kafanin fannoni daban-daban amma abin da muke gani a halin yanzu yakan kasance ne abin ya wuce hankali da kima. An ce wasu suna bayarwa ne a matsayin tukuicin siyasa kana ganin wannan ya halasta a doka? abin da ke faruwa wasu na yin abin da kake magana wasu ba amma kuma don ya kasance gwamna an zaɓe shi kuma ya dubin cikin wahala da shi ya dan taimaka masa ba su ɗaya ɗan wa'adin shi wannan ba laifi bane tun da zai ce an ba su ne duka suka taimaka masa a inda ba zai yi kanshi ba amma a wuce makaɗi da ruwa ne shi ne da halatta ba kuma ya kasance wannan bai taimaka ma wanda aka ba su ba mukaman masu taimaka na musamman da gwamnoni ke barwa dai mukamai ne da aka saba damka wa 'yan siyasan da aka tafi tare waɗanda wasu daga cikin irin waɗannan masu mukamai kan koka wasu cewa ba masu da aikin da za su yi takamaimai sai dai idan wata ya yi su je su karɓi albashi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikara da wannan rahoto na musamman Masararo kada ku sha'afa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana wato ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. a ranar larabar da ta gabata ne jiragen yakin turkiya suka kaddamar da wasu hare-haren sama a arewa maso gabashin siriya da zimmar kawar da mayakan kurdawa da turkiyan ta ayyana su a matsayin 'yan ta'adda duk da cewa mafi akasarin yammacin duniya na kallon mayakan na kurdawa a matsayin kawayen yaki da kungiyar isis shirin duniyar amurka na wannan mako zai mai da hankali ne kan irin korar da wannan farmaki ya tayar a sassan duniya musamman ma a nan amurka sunana mahmud lalo To an shiga yini na biyu kenan a yau da fara har-haren da dakarun Turkiya suka kaddamar a arewa maso gabashin Siriya. Matakin sojin da Turkiyyan ta ayyana a matsayin kokarin da take yi na kawar da barazanar 'yan ta'addan kurdawa. Shugaban turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ba da izinin kai hare-haren ne bayan da Amurka ta janye dakarunta daga yankin. Matakin da wasu da dama ke ganin Amurkan ta bar mayakan na kurdawa a rana. duk da cewa kawaye ne ga amurka a yakin da take yi da kungiyar isis bayan suka da yake sha a ciki da wajen amurka kan matakin janye dakarun kasar shugaba trump a jiya alhamis ya faɗi dalilin da ya sa suka janye daga yankin sun shafa karnuka suna yaƙi da juna an tsunduma mu a wannan yaƙi kamata ya yi a ce mun kwashe kwanaki talatin kaɗai amma yanzu mun kwashe shekaru da dama To gabanin waɗannan kalamai nasa shugaba Trump ya gargaɗi hukumomin Turkiyya da su kiyaye kai hari kan fararen hula idan ko ba haka ba zai ɗauki matakan kassara tattalin arzikin ƙasar. Su dai mayakan na kurɗawa ba su yi ƙasa a gwiwa ba wajen bayyana rashin jin daɗin su kan matakin janya sojojinta da Amurka ta yi mustapha bali shine kakakin mayakan sdf wata gamayya da kudawan ke yaƙi a ƙarƙashinta bayan shekaru biyar da muka kwashe muna yaƙi kafaɗa da kafaɗa da dakarun amurka cikin mutunci da girmamawa mun kasa fahimtar dalilin da ya sa amurkan ta katse wannan ƙawance farat ɗaya. a dai jiya alhamis ne kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira wani taron gaggawa wanda a sa wasu mambobi suka kira hukumomin ankara da su dakatar da har-haren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres kenan yake cewa kowace irin masalaha za a bi dole ne a mutunta 'yancin gashin kan da siriya ke da shi da yankunanta da kuma haɗin kanta wakilin amurka a kwamitin tsaron kelly craft ita ma ta jaddada matsayar amurka a ƙarshen taron inda ta sake jan kunnen hukumomin turkiyya. kin bin ƙa'idojin da aka shimfiɗa na kare jama'ar da ke da rauni da kuma gaza kare mayakan isis daga yin amfani da wannan dama su ƙara haɗewa wuri guda zai janyo sakamako marar daɗi To sai dai a nan Amurka wasu na ci gaba da ɗora laifi akan shugaba Trump saboda ya bar mayakan kudawan a rana waɗanda su suka taimaka mai ya kawar da mayakan ISIS. Sanata Chuck Schumer shi ne shugaban marasa ran jaye a majalisar dattawan Amurka kuma a ganin shi barazanar da Trump ya yi dukkan farbaki ce. Shugaban ya yi barazanar kasara tattalin arzikin Turkiyya idan suka wuce makaɗi da rawa. wannan barazana ba ta da wani tasiri har ma ya manta ta kamar yadda ya yi saurin faɗarta. Farfesa Burak Kunte wanda ke wa sashen Turkiya na murya Amurka sharhi malamin jami'a ne a Istanbul kuma a cewar shi ba kurɗawa gwamnatin Turkiya take hara a wannan fada ba kamar yadda wasu 'yan majalisar dokokin Amurka ke tunani tana kokari ne ta magance matsalar tsaro da 'yan ta'adda ke haifarwa akan iyakokinta. We don't care what ethnicity what nationality mu babu ruwanmu da batun kabilanci ko nuna bambancin ƙasa ko addini da wata ƙungiyar 'yan ta'adda ke bi wannan bai dame mu ba abinda muka sa a gaba shine mu kawar da wannan barazana ta 'yan ta'adda da ta sha gaban turkiya to wata damuwa da wasu ke nunawa ita ce yayin da turkiyyar ta dukufa wajen kai hari kan waɗanda take kira 'yan ta'addan kurɗawa mayakan isis da dakarun sdf suka kama za su iya kubucewa daga gidajen yaron da ake tsare da su su kuma fara wani sabon shirin ta da kayar baya a yankin yayin da amurkan ke ikirarin ta yi nasarar kawar da kungiyar ta isis a yankin na siriya masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako su kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da zahara aminu fage da zlatika hawk sai julie leathers gresham da ta hada shirin ni Muhammad Lalo nake cewa mu tara wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. kenan a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Abdulmumin mai gaido doguwa da Ilyasu Ibrahim ɗanbushiya suka ce baki da salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. babu shakka yau take ranar tunawa da 'ya'ya mata ta duniya amma sai dai ranar ta zo a daidai lokacin da matan suka shiga cikin mummunan matsaloli da suka hada da yin lalata da su musamman a manyan makarantu kuma wannan shi yasa yawancin iyaye suke tsoron tu 'ya'yansu makarantu muna jira mu ga matakin da gwamnatin kasar mu za ta dauka don kawar da matsalar mun gode sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga abdulrahman aliyu balkore jihar sokoto ya ce hakika mun yi na'am da kasafin kuɗin shekara ta 2020 da Da shugaba muhammadu buhari na ƙasa ta najeriya ya gabatar a gaban 'yan majalisa da fatan allah ya sa talakawan najeriya su gani a ƙasa sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga balarabe gusau shugaban muryar talaka reshen jihar zamfara ya ce tabbas wasu makudan kuɗaɗe da hukumar efcc ta kama a hukumar zaben reshen jihar zamfara aka ya nuna hukumar ta yi yadda take so a jihar ta yi gaban kai da haƙoƙin ma'aikatanta da kuma waɗanda ta ɗauka don taimaka wajen gudanar da zaben sai kuma mu na ƙarshe fito daga abdulrahman aliyu balkore jihar sokoto najeriya ya ce a gaskiya mu al'ummar garin tungar bahago san ba a san da mu ba a tafiyar demokradiyyar ƙasar nan domin kuwa tun shekara ta dubu da goma har zuwa yau ba wani abu ko guda ɗaya na ci gaba da aka yi a sunan gwamnati a garin babbar buƙatar mu a yanzu ita ce wutar lantarki da fatan mai girma gwamnan jihar mu ta Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ji kuma zai yi wani abu a kai mun gode. Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro. Kafin mu yi sallama da ku gasar sarfilu da tushen muhimman kanan labarai. an kanjamau cuta mai cutarwa. sa babu magani ko ka sha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa To masu turarwa Allah ya kare mu to gashi mun kusa kammala shirin amma kafin nan ga sarfilu da tushen muhimman kanin labaran. Firaministan ƙasar Habasha Abi Ahmad Ali ya samu nashirar lafiya wato lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta wannan shekara da ake kira Nobel Peace Prize saboda ƙoƙarinsa na samar da zaman lafiya da makwabciyar ƙasarsa Eritrea. Barry Trace Anderson da ke zaman shugaban kwamitin mutane biyar na Nobel wanda shine ke bayar da wannan kyauta ya ce an zaɓi Abi ne saboda jajircewa da yi wajen kawo ƙarshen rikici tsakanin ƙasarsa da Eritrea cikin 'yan watannin bayan da ya hau mulki a shekarar 2018 Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yi kira ga ƙasar Turkiyya da ta ɗauki matakin samar da zaman lafiya a har da ta kai arewa maso gabashin Siriya. Sakatare janar na ƙungiyar NATO John Stoltenberg ya bayyana damuwar tsaro da Turkiyya ke da shi akan mayakan kurdawa na Siriya, amma ya gargaɗi cewa kai hare-hare zai iya dawo da hannun agogo baya akan nasarar da aka cimma kan ƙungiyar 'yan ta'adda ta ISIS. Ƙungiyar da aka fi sani da fafutukar kare muhalli wato da aka sani da fafutukar kare muhalli da aka fi sani da Friday for Future yanzu haka ta yaɗa har zuwa Najeriya inda wata yarinya 'yar shekaru goma sha shida Faith Win ke jagorantar ta. To da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na dare kuma na karshe a wunin yau inda za mu ba ku dama mu ji ra'ayoyinku akan duk wani al'amari da ya shafi rayuwarku da kuma ci gaban ƙasa. Za mu so kuma ku bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan rana da ake biki na yara mata. Yanzu a madadin Sarfilu da ya taya ni karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham wata ta bada umarni sai injiniyan mu na yau Mr. Chang ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ƙarasa wani lafiya yanzu kuma sai ku dakaci shirin yau da gobe.